illallah wa yaran ina fanke na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ga yara ne wallahi ba jari na bane na mata na ne la ilaha illallah in mata dan Allah ko kun ga wanda ya dauka mu wannan birra mu kake tambaya ko fa kuma ka ne ku nake tambaye ku ina tambaye ku ina ga magana Ana rantsuwa dai mun ga Sa'idu Garjeji a bakin bishiya yana tana kamfani. Sa'idu Garjeji? za ku iya nuna min inda yake billahi lazi sai mun yi daru da sa'id yau ko sama da kafa za ta haɗe yau sai mun yi daru da Yeah, I'm gonna get it. ya san ya kai na samu jari so yake kashe min aure dan tsabar rashin mutunci ya kashe min aure tun da mun gurasa haba ai tun da na ji dam na san wannan sako ne daga sama kai eh, Allah ba gode maka to dama akwai wanda Allah yau ya dinga turo musu salwa su daga sama su ma ka dinga ba su salwa suna ci ni ma gashi yau Allah ya kawo mun fanke sauran ruwa ai tun da Allah ya halicci yunwa ai da abin da Allah zai halitta guda biyu yake halitta tun da ya halicci yunwa ya halicci ƙoshi to shi isa Allah ba zai banna ba saboda zikirin da nake yi zikirina shi za ka turo min abinci Allah saura ruwa Allah saura ruwa Allah mm, Àwọn ayé Allah da gaske kake. ya yi shi ya yi abincin da za a ci. amma kai barawo ne don haka yau na kama ka dumu dumu kuma wallahi sai ka ci jibga jibga irin na rashin mutunci zan maka yau sai na farfa sama baki sai da baka da mutunci kai barawo ne wallahi ne ji ji ne jin mu da ka kuma ka ji tsinan mu Allah ka tsinan mu ya ya ya ya ya ya

wai Allah ya ma wayin saukar abinci daga sama to na ɗaya kai ba wani shirin malami ba ba kuma waliyin Allah ba Allah zai ma wayin saukar abinci daga sama to mu ne muka shirya muka ga da tsare kuma hau bari ma ka ji yadda aka wannan fa shine fa hausawa suke cewa laifin daɗi karewa abu ɗaya kika so ki manta ai da kin kyale ni na karasa laifina na kai ki har gida na sauke a gaskiya ka sauke ni a nan baka sani ba kar a zo abin ne ni tun ban mutu saboda wallahi baba na ya fi garwashi zafi ban gane abin ne ki baki mutu ba kar ka gani a cikin katotin motar nan ka san yan anguwan mu Kai dai sauke ni a nan. Wannan gaskiya ne. karasa da kafa. A balki mai gadon zinare tunda abin haka ne. Bari zan yi wani A ɗan karɓi hoda saboda Eh hoda da jagira saboda ƙara min wata sabuwar kwalliya. Na gode, na gode Ya Allah, ina roƙonka. Amin da girman. Allah ya ka daga honorable ka koma gwamna. Amin! Allah ya saka miki da alkhairi. Na gode, na Wannan addu'a taki ba taɓa min irin ta ba. Na ji daɗin wannan addu'a taki. Daga ɗan majalisa a ce kuma shi kenan ga ni can gwamna. <laughs> Wata ran zai shugaban ƙasar Najeriya. Sosai, kaga sai in sha kuɗi. Wannan gaskiya ne. Ah. Ai karki ji komai. Tunda muna tare da ke. duk wata yar bukata in kika ga za ta dame ki rubuto ki ga mai ta ba kuma insha Allah har ki tausaya min akan wannan insha Allah da wuri ma to sai an nagode fa nagode ah! Allah Allah Allah dan girman ka Allah kai ne kai kyakkyawa ni kuma sai ka sa mini kyan kyakkyawa mai kyan gaske eh, ba ku wannan wannan wannan wannan na samu wannan Allah ya taimake ni wannan wani lokaci kaina har juya baki wallahi je na siyo. A ka huta, kaka damu. Wallahi ka huta. Kudin ka kawai nake so ba kai ba sai ka. In ka bari dai kai kudin alewa. Tunu tunu tunu. Kudin alewa da

a shekatan garin yaji ta rufe wani siyara hanyar ba kyau koma gida karki da ke barin gurin in kika mana yawwa madalla lebur ya yi kama da mutum shi yasa ce kar in bi hanyar nan faɗan da ba ake yi da auren ki kike sharholiyar ki a nan wajen aure igiya ne da shi idan kika yi wasa da shi shi ma wallahi zai wulaƙanta ki in an jima bayan sanar isha za a gama gajeren wandon eh ki zo ki ba kadiran wamari don malamin wahayi amma dai wannan yarinya Allah ya tsine miki afirka daidai gwargwado ta gani shege akwai alkyabba za a ɗinka miki inna lillahi ilaihi raji'un Allah ya ne uwa gulma shi yasa ku ta ku daban ne ta ku daban ce billahi allazi la ilaha illa hu ta gani wallahi ta gani shege wallahi ta gani Allah kai billahi allazi la ilaha uwa gulma Allah Allah ya sa uban ki tsallan kwado Allah ya sa uban ki tsallan kwado uwa gulma zuwa jumla ke dai sa kin sha rana ke dai bar kawai bar na je da kani a'a kin ga zauna ga baji da dumi ado na gani yana shawaki an fito za a tafi makaranta to Allah ya muku albarka amma don Allah kula da sa'i da garjeje kun ga kwanaki da ya doke ku sai a playstation aka rawa fitina mune da shi kun ji ko maza ku tafi na je wucewa ya dakatar da ni jikina ya bani akwai wani abu a shagon sai na dawo na labe lebur ya yi kama da mutum shi yasa ce kar in bi hanyar nan faɗan da ba ake yi da aurenki kike sharholiyarki a nan wajen daidai igiya ne da shi idan kika yi wasa da shi shi ma wallahi zai wulaƙanta. ki in an jima bayan sanar isha za a gama gajeren wandan. eh ki zo ki karba kadiran wamari don malamin wahayya amma dai wannan yarinya Allah ya tsine miki afirka daidai gwargwado ta gani yayye akwai ba za a ɗinka miki to kin ji abin da ya faru hayya shi mai in ce ko dai wannan ba munafunci ne ka tabbata shi ka so wannan karatun a ita wata ku batun a lahira sai an daga hambata jahannama ranar ku a ciki ke haka sannan ka a baya ko hmm? kuma kana gaba tana bin ka a baya Mutlakiya. Doron Yo Allah ya tona asirinka. Yawa, me me. A'a. misalan mai kiran sallah ne yace ya shararsa za su ji zai je idi da ita maza mazan ɗin kamata ita shine to zaran sai ya katse. Zaran ya ƙare. ka san da kake magana kana gane ni kuwa eh, karki biye wannan wannan barau ne ba ki hakuri da ado wannan wutar ka daban take a'a ka gyara halinka tun kafin sofa ya zo maka eh, na Allah nan ke na Allah nan kaga ina yau na ga ikon Allah mutum ya zo ya ta kumbure kumbure ba zai faɗi matsalarsa ba ko za a iya mai maganin ta wanda mutum ne baya kishin matarsa ni ina kishin matata jin mala'uwa gulma ta gaya mun komai bayan ina ce ina ce ta ce ta kai kirke da ta la illallah muhammadin rasulullahi a ah, gare da ka ce jummala kuma ai ka san wace ce jummala ai tun farko da ka fito a mutum ka gaya mun matsalar da tuni an yi maganin ta kuma billahi lazi la ilaha illa huwa ni a wanda zai raba ni da dadajin mala a garin nan wallahi sai police station ni za ta yi wa sharri ni za ta yi wa kasafi ban yi zina tun ina yarinya ta ba sai yanzu ina matar aure to ba ma ga zina ka kara zagi na ka kara zagi na shin da baka tabbatar ba baka gani ba ka kara na shiruto kuma wallahi yanzu zan je in samu jin mala za ba ina <laughs>

ina bara kama tun sa'idu garjeje ɗaya tantiriyar kenan mushrikiya

amma don Allah ka gane hmm. ka dinga kallo na mana eh, ka gane hmm. wannan ɗinkin ka wanda kaman last time ya matse ni da yawa kowa na kallo na iyaye na sai faɗa suke min ka dan buɗa shi sarki eh. to duk uwa ta garbi ta san abin da take na ba za ta da yaron ta ringa yawo da ma tsatsi ba kowane kare da doki yana ganin shi yana ganin tsiraicin shi ga wuri ga waina kenan tun daga ki tun da ba aka gwada <laughs> kike nan gar da gar ko <laughs> da Allah rufe bakin nan da rainan ta isa haka ito yanzu kenan ga wuri ga wala kenan ko Kana mm, ne za ka yi ai ka san inda ba ka sani an ba a garin mu eh tun daga kin kwarai kuwa to tashi ka kwada daga mun hannuwanki haka zaki eh dan dan dan abin da ni ce Kwata da zan yi ba ado eh ado eh ado sunan ah. na kira ka uku to in kana son zaman lafiya da kwanciya hankali a gidan nan da yo sai yo wacce ta kama ka dinki in dai mace ce in zan ga auna ta to ki da ba tela ba in har bata kare gita ta awo ba in ko ba haka ba ka san sauran kowace mace da zabgegiya da lokuteciya da sharbebiya da fingi fingi uwa kaza za ta tsaya tana bude maka kirje kana auna ta ko kai ga ga tela ai da ne ku akwai ciwo layi wallahi kai ka ki haɗuwa ka da Allah ado ke da Allah tsaya mijinki ne tela ko kuma ke ce tela ke da ba ɗinki kike yi ba ki ce za ki gwada ni ba ki gwada shi daidai ba sai ki kira uwarki ta gwada ki wata uwarki ado tela eh? ado tela ban zo nan don wata ta zage ni ba in na ce na fasa ɗinkin fa ya hakuri Allah ta Allah kike hakuri kwastama ce kwastama ce wannan kwastama ce ni kuma ce aikin banza aikin gobe sai me eh karuwa waye ke banza ce ke da ka yi yo sayo ado wallah mun taba ko a shago haka maka dinki da kira ne zan ga abu karki yadda ki zage in ba haka ba kuma matsoraci ba san kana tsoron matan ka ma kwatama kwatama wallahi zan shuɗa miki abin da kai shi ba ni ya kike waya kike min wannan ne ne mun ado eh? zan juya maka kiya ko kuma ta ce ko oh, ko kuma ta ce shi kuma ta shi kuma ta ya ka ji gudi in na saba to akwai gwajin da zan saba ki a wuya haka in saba ki a wuya in goya ki duk duk gwaji ne eh to bismillah zo a daki ana dai to shikenan ya hakuri ya hakuri ya hakuri yanzu shagon ma na bar shagon kuma na da gida ba za ka ne ba da kwanta ba a gaban ki in gwajin ne a gaban ki za a yi gwajin eh menene ya ji duka alaba ce guri na isa ko ban isa ba kin isa kin isa ka kama bakinka ci gaba da aiki kala uku ne eh. don haka kala uku za a gwada ne kowanne wannan a yi mun bitet wannan ayi yi mun bitet gawo eh. wannan ayi yi mun buwa yawwa irin zurmi ne yawwa zauna kai ta ba ido san me zai zo ah kacin goba ah tip telo ya gande tip telo ya gida lafiya kalawar ya aiki alhamdulillah wa dalla ashe kai ne a ni ne wallahi ni dai tun daga can fa nake biyo kanshin cewar yau din akwai wani lamari a he ke kai ne ka biyo hanya wallahi mu ne wallahi muka kankare ai gwaji na zoyi ne na aiki tseren tseren ci wallahi ka rufe bakin zanya

irin to ba ba ko? Eh. To ba komai ba komai. Ka fito fa ni ma. Ko dubu ɗaya na bayar. Kai. <laughs> Kai na. Ka gani? Ko ka ga irin hoton nan haka. Shidan ake wa ake wa hidima. Tab. Mutane ai ba su da hankali. Ga maɗin ka Wallahi tallahi. Eh. A'a Jimala, da kira ka da sauri. Ne bari kawai labari da dumudumunta. chief Jelo na gani da baraka matar Sa'idu Garjeje ga su can sun je gidan Honorable za su yi lalata. Don haka ni wucewa ma zan yi can don a yi taro a je a same su. Inna lillahi wa inna raji'una. Ba haɗa a gidan Lalata da mata aure? Kai, mu je mi shela yanzu mi gangami. Mu je gidan Wallahi mu je. Yanzu ka zauna neman kuɗi. kai ta wahalar da kanka da shiri ah. ka ga wasu magirmata azumin ma ya wuce ba ku daina take ba to in ma kuɗi kuka gani a hannuna ba ba ku inna ina mijina ina mijina kai kai kai ina matata matar ta ji uban wa ina mijina wallahi ina ka ce mijina ina ciki yana ciki an gaishe a ciki kai ka bar ruwa kai iska kai kai yi yakuri kai kaga da kai da kai ku shigo ku da su to to to ba inda za ka ba inda za ka ba sama baki wallahi Ya wuce baraka. Ya wuce. Me ya kawo ka? Me ya kawo ka? kai ku dakata ku ka na na wa a za ka fara ah, ah. Eh, a gidana wallahi sai a gidana ah, masha da Allah musamman kai garjejen nan da ke wannan daga gari ma ta kace ba na ne musu kire kwartanci ne ba a ba a'a ka baraka ka abin da sai ka same ni cuce ni baraka cuce ni baraka batu bata baraka Na karye bakwana tun da tun da kan kwana na gano kwan da ni tare. Menene yake faruwa? Ai da kai mun bayani dan gangan. Honorable. Na? Ni zan baka bayani. Saboda ni na ga bayani. Kuma ni na tarar da bayani a cikin gidanka. Gidan waye wannan honorable? Eh? Gidan waye wannan? ne. to wanda i gidan nan Allah ya tsine maza albarka da wanda ya shiga cikin gidan nan wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya tsine musu albarka kai jama'a ku taimaka min ban na gani fa wallahi sai ka gani ban na gani fa na ga muku in wannan fa duka take wallahi sai ka gani mm. ka gane ni kana gane ni Eh? na ce kana gane ah, ni ba na gane ki me wannan marin ga ludayi ne me wannan ludayi ne ludayi yi bayani an dama fura da ludayi tabariya ce tabariya tabariya ce wallahi wallahi kin zungura mai tabariya aika aika tabariya ce ko ma na kari na ma ye Na ne dama eh? gidan na kari? baka san gidan shi ba san gidan shi ba alhaji ce gidan ka tuce ni Allah ya tsakanin na da ku amma ake ya ba ta da wanda ya taba mun akwai hukuma a wajen abin da za a yi kusa sassauta kar aikato bara wannan gaskiya ne kar aikato bara wannan gaskiya ne ni zan kai su charge kaka taimaka ka kai ma hada da amma ina da magana ni to ni kuma mun ta in tafi da ita gida zan hukunta ta da kaina a wallahi ku hada da ni ku tafi wallahi dan Allah dan Allah hada da ni wallahi ki zo mu tafi gida ni na yabe miki zo mu tafi gida ku taho mu na yabe miki ku banne da su ku banne su kai da Allah mu je Allah ni wannan ina wannan gamu kuna ina wannan kawo mun da